To malam ga na sake dawa malam kai na bisa wuya na malam ka yi haƙuri don Allah malam ka taimake ni duk inda wala yake ka sa a kamo shi ko ta wani hali malam don Allah ka taimaka mu. Idan ba irinmu ba sa wannan yaron a gwadabin da za a yi da zai hau sarar da masu gima sai an tona. To amma abin da nake so da ke in ya zo gabana insha Allah zai hau zaɓin mustaqim tattauran insha Allah malam a taimaka mu ba dan kuma kin nemi kin kawo kuka ayo abubuwa wanda ni nake ganin abu da amma um, akwai eh, wannan ya ya to ya malam a taimaka mu ba komai ba komai ba komai in dai ni ne in Allah ya yarda ki ɗauka yaro ya hau siratul mustaqima ya gama to malam Allah saka da alheri malam barke da komai da tauran kansa ya malam duk taurin kansa in ya zo nan duk kangarewan ba na mantawa zuwa na gaba ta tsakiya lokacin na saurayi akwai wani yaro da ya adda mutane a gaba ta tsakiya hmm. zuwa na ina zu in aka ce miki rana ta yi a gaba ta tsakiya to ina fitowa ba kowa kowa gudu ake yi amma ran nan ina fitowa akai mun bayanin sa ya fito zai yi shiru na tsina fita na kalle ce kai zo nan tun daga gaba tsakiya hannun kanu ka zo a ƙar ba shi wanda ka ce da ka ce biyo ka yi dingiban ka ba tun daga can kuka zo na da ɗaya ba igiya ba mari ba komi ai malam ban manta ba <laughs> eh. a tun da ka rubuta min wannan haramun karata duk abin da ka faɗa zama yake wayo Allah wallahi Alu an baki maunan alu da an baki wauzan alu an baki wauzan

lokacin da kake ta karatu Qur'ani to in za a shiga wani sha'ani kuma na zance sai a hakura da shi tukuna sai an gama wannan faɗe yi da kansa i gaya mana wannan ba a san ana karatun Qur'ani ana surutu ko ka ɗebi Qur'ani ka shiga kasuwa ana hayaniya ana ciniki wa'in suna ashar sai kuma kana kwararo ayi Qur'ani na ce kasuwa wani ya labto ashar amma kai kana karatun Qur'ani akwai hadari yawa in za a ku dan ara mun lokacin da Allah alka kuma an sa lafiya Allah ya gabata al'amari ya kawo ni ka san shi labarin duniya eh. al'amari musamman inda na alheri ne baya uya eh. labarin ka ya zo kunne na wannan makaranta kuma an gaya mu to ni Allah ya gafata malam Allah ya jarabe ni da wani dana mm. kangararre ne eh. iyayina ni dai kamar na yi na gama amma Allah ciki wasa da bashiri ba to nake so da ma a je a kawo shi nan makarantar ka eh. daidai gurgur duk abin da ya sauka ni dai a duniya na a riƙe min shi ya koyi tarbiyya kuma ya soke alƙur'ani to an gama in dai yaro izo nan to mu insha Allah rabbi muna bin yadda duk zamu bi mun tarbiyyantar da yaro eh. eh kana kawo min shi rana ɗaya eh. zan gigita shi da bulala gigita shi da bulala in hau tsana masa hankalinsa tara za masa kwakwalwarsa gigi ce lanza kansa to wan shekare kuwa to zai nutsu amma wannan yaro da kake magana zan gyara maka shi insha Allah rabbi eh akwai ka'idoji da akan bi wajen yin wannan al'amari akwai dubu biyar da za a bayar na ainihin sadakar tarbiyyar ta wanda da wannan yaro sannan akwai buhun shinkafa irin irin irin irin mai dokin nan wacce ta kaɗi nan ba ta hausa ba a'a to a'a ta turawa eh sannan akwai madara ta gwangwani mai ɗan saniyan nan to ita ma za a kawo kamar rabin katan sannan a nemo gero irin na mai aduwa shi ma a dako shi sai a can za a sayo ko a je a can a je can mai aduwan a je a sayo a kawo to haka ka za a tattaro a kawo duk akan wani yaro to Allah yadda ran da ka kamun shi na gigita maka shi to wani shekaru ko zai shiga tattayinsa ai ba da ni abu ko aka haka a ba komai ina ka kai kai kuna ina ga Allah ku zo ya shiga ƙara kusanci Allah ga fata za ku bi shi